har yau hago ba haka Allah yake na da nasa yanda mutane suke takama da mukami wallahi haka na Allah suke takama da mukami fiye da wannan abu ɗaya tak in suka ce da Allah ba ma son kaza wallahi sai ya kau da shi ya shi saboda muna faɗakar da mutane ne yanda ike da kuma yanda yake da alaka da nasa yanda duk mai mukamin duniya yake jin kansa haka wanda suke tare da Allah suke jin kansu lokacin da abuwa suka rikice yaransi me ba a yi ba da muna da wayo lokacin ya shirya abubuwa iri-iri me ya faru mutum ɗaya tak ya rubuta abu yawa annabi alisalamu kirari a ranar akwai wanda ya mafarki ya ga annabi sai ce zan je na jiran kashe musu taron nan na mu'awilan nan yawon su bai ba baiti ɗaya i kawai aka kau da shi da ya ga abin ya fara tawowa shi kansa akwai wanda muka na je gidan sai ce ka nan duk da kafircin sannan yanzu yana mun kuka ce wuri Allah ya fita shi She, she, she earns. Rasulullah ka sai mai ta hattara wanda suke kai a yau suna kan tsini. Ai hattara, kar a yadda da shawarar miyagu. Za su kai mutum su baro su dukkanin miyagu da suke kewaye da masu mulki sunansu mu na haka ne ba mu naka ba ne. Mu na haka ne ba naka ba ne. eh in akwai samu a hannun da zuma za su zo amma babu sai su tafiya su duk wanda yake da wani abu da yake takama da shi ko mulki ko dukiya ko koroshiya ko wani mugami to yanda yake takama da wannan akwai wanda su kuma na Allah ne suna takama da Allah fiye da wannan duk ran da ya karo da su har jikan jikansa sun tafi kenan kalma ɗaya kawai za su masa an gama da shi don na gaya wa mutanen ƙasar da suke yi Allah da wannan akwai su da yawa a ƙasan nan kalama ɗaya za su yi an gama ubangiji yana da wannan harkarsa ce wannan da yawa an sha gani wanda suka san allah in suna gaya wanda bai san allah ba sai ya sakandanta kuka suke in mutu ya karanta suratul kafi ya ga ashabul jannatayn sahibul ne. ya dinga yin abin da ya ga dama ɗan uwansa ne ya dinga gaya masa ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah in baka kiyaye shi ba to za ka ga abin da baka so da ya sakandanta kawai sai ya ce ma a zunnu an tabi da hazihi abada ba na tsammanin wannan gona za ta kare har abada sai sake sakandanta ya ce ma a zunnu sa'a ta ka'ima ba na jin alkiyama za ta tashi sai ce kayan an yadda ma za ta tashi wala in ruditu ila rabbi la na khairan min hamun qalaba zan samu abin da ifita da wannan ya dawo gida sai fasa kuka matarsa ta ce ya gaya maka abin da ya saba ya gaya maka bakar magana ce a ai fushin Allah ya dosa gadan gada shi kuma Allah ya taso shi ma ya taso in suka haɗu Allah ba zai fasa ba zai maganinsa yace in tara ne ana kalla min kamalan walada fa asara bi an yuti ni khaira min jannatika wa yursila alhahu subhana min as-sama fatusbiha sa'idan zalaka aw yusbiha ma'uha gawran falan tasadi alahu dalaba Allah yace uhida bi sumurihi kina masa wannan bakin kawai ta kenan aka aiko da jaura ta kone gonar fa asaba kallibu kaffai sai haka yake ya gabu da na Allah sun sa.